daga nan Tehran sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. لا صدق الله العلي العظيم muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari wadda ba ta katsewa Allah kuwa mai ji ne masani ne Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya yana fitar da su daga duffai zuwa haske waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu suna fitar da su daga haske zuwa duffai waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta, sadakallahul aliyul azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum, muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na murin jamhuriyar musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamar da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita sha sha tara dubu biyar da uku da ashirin, sai kuma shirinmu na rana daga karfe ɗaya da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar, Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin. A shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi a agogon GMT da kuma Ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com. Masu son ƙulla zumunta da mu muna nan a adireshin Facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar WhatsApp a wannan lambar sifili sifili takwas tara da hamsin da hudu tamanin da shida sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum ku da warhaka mu kuma da sake saduwa da ko a zangon shirin Hausa Radio Tehran na wannan lokaci da fatan an waye gari cikin koshin lafiya. Ga dai jiran abubuwan da muke ɗauke da su akwai labaran duniya kamar yadda aka saba daga nan kuma sai sauran shirye-shirye wanda suka haɗa da shirin nan na kokon san bayan nan kuma na tafi da shirin duniyar mu a yau. Za mu kawo muku shirin nan na muryar masu saurare. wanda shi zamu kawo ƙarshen dukkanin abin da muke dauke da su a sangon shirin namu na wannan safiya wanda su ne jiran abin da za a saurara da yardar Allah amma kafin a ji dukkanin abin da na zai din sai an fara da sauran cikakkun labaran duniya To da farko ga muhimman kanunsu jagoran junju halin musulunci na iran ya ce kasar a shirye take domin aiki kafada da fada tare da kasar saudiya minista harkokin wajen kasar iran ya mika rubutaccen sakon jagoran junju halin musulunci na iran ɗin ga shugaba putin na rasha ƙungiyar hamas ta gabatar da shawara akan yarjejeniyar musayar fursunoni da dakatar da yaki akan yankin zirin gaza yanzu kuma ga labaran da ke da ke jagoran junju halin musulunci na kasar iran ayatollah da ali khamenei ya da cewa iran a shirye take domin yin aiki tare da saudiya a dukkanin bangarori domin cin gajiyar al'ummomin kasashen biyu da ma duniyar musulmi tare da yin ishara da cewa dukkanin cigaba gaba wanda iran ta samu a dukkanin bangarori na ilimin kimiyya da fasaha a shirye take ta taimaka ma saudiya din da waɗannan ilmomi wannan da yana zuwa ne a lokacin da ministan tsaro na ƙasar saudiya ya rima mai jiran gado wato khalid bin salman dan uwan yarima muhammad bin salman ya gana da ayatollah khamenei a yammacin jiya alhamis a birnin tehran domin mika sakon sarki salman na saudiya jagoran junju halin ya ce mun yi imani cewa dangantakar da ke tsakanin jamhuriyar musulunci ta iran da kuma saudiya za ta kasance mai amfani ga kasashen biyu kuma kasashen biyu za su ƙara ƙaimi domin ƙarfafa wannan alaƙa ya ƙara da cewa yana da kyau yan'uwantaka da take a tsakanin bangarorin biyu ta zama wani tushe na haɗin kai da kuma dogaro da juna maimakon barin wasu ƙasashe na ƙetare su tsoma baki a cikin harkoki na al'ummar yankin Ayatollah hamna ya jada cewa faɗaɗa alaƙa tsakanin ƙasashen guda biyu abu ne wanda makiya ba za su yi farin ciki da shi ba, amma kuma wajibi ne a yi hakan domin amfanin al'ummomin ƙasashen biyu da na yankin da ma al'ummar musulmi. Ministan tsaron ƙasar ta Saudiya ya bayyana matuƙar jin daɗinsa game da yadda ya bayyana cewa ya zo birnin Tehran domin gabatar da ajanda ta faɗaɗa alaƙa tsakanin Saudiya da Iran da kuma yin haɗin gwiwa a dukkanin ɓangarori inji ji Rima Khalid sannan kuma ƙara cewa muna fatan wannan tattaunawa mai ma'ana za ta samar da kyakkyawar alaƙa tsakanin Saudiya da kuma jamhuriyar musulunci ta Iran fiye da kowane lokaci a baya. Ministan harkokin wajen ƙasar Iran Abbas Arakci ya mika rubutaccen wasiƙar jagoran jin halin musulunci na Iran Ayatollah Said Ali Khamenei ga shugaban ƙasar Rasha Vladimir Putin. a rakci wanda je birnin moscow a matsayin shugaban tawagar diplomasiyya domin ganawa da wasu manyan jami'an gwamnatin ƙasar rasha ya gana da shugaba putin a yammacin wannan alhamis ministan ya gabatar da sakon jagoran jin juhalin musuluncin ga shugaban ƙasar rasha tare da bayyana ra'ayoyi da matsayin jamhuriyar musulunci ta iran dangane da batutuwa waɗanda suka shafi ajanda wadda take a tsakanin ƙasashen biyu kuma ci gaban yankin da sauran batutuwa na ƙasa da ƙasa. Arakci ya taɓo yarjejeniyar haɗin gwiwa bisa waɗannan tsare-tsare da shugaba Putin da kuma takwaransa na Iran Masori Pezeshkian suka hartaba wa hannu a birnin Moscow a watan Janairun da ya gabata. Sannan kuma ya kira wannan yarjejeniya a matsayin aiki mafi muhimmanci ta fuskar haɗin gwiwa a tsakanin ƙasashen biyu. Yana mai jaddada aniyar Iran da ƙarfafawa da kuma faɗaɗa hulɗar da ke tsakaninta da tarayyar rasha a dukkanin matakai shugaba putin ya isar da gaisuwa da fatan alheri ga jagoran jin halin musulunci na iran ayatollah sadi ali khamenei tare da jaddada muhimmanci da ƙara ƙarfafa ƙawance a tsakanin rasha da iran a bisa waɗannan tsare-tsare sannan kuma ya ƙara da cewa ƙarfafa alaƙa tsakanin ƙasashen biyu tare da haɗin gwiwa akan batutuwa waɗanda suka shafi gabas ta tsakiya da na ƙasa da ƙasa zai yi amfani matuƙa ga more ƙasashen biyu da kuma taimakawa wajen wansar da zaman lafiya da kwanciyar hankali shugaban ƙasar iran mas'ud pezeshkian ya ce jamhuriyar musulunci ta iran da saudiya za su iya zama abin koyi ga haɗin gwiwa na ƙasashen yankin yana mai da cewa haɗin kai na ƙasashen musulmi wani lamari ne wanda yake bukata domin tabbatar da zaman lafiya da tsaro a yankin da kuma tabbatar da samun ci gaba na tattalin arziki mai ɗorewa a tsakanin ƙasashen yankin gabas ta tsakiya. Pezeshkian ya bayyana hakan ne a yayin wata ganawa wadda ya da ministan tsaron Saudiya Yarima Khalid bin Salman da tawagarsa a birnin Tehran. Banda ministan na Saudiya isa birnin Tehran ɗin domin tattaunawa kan batutuwa da suka shafi yankin da kuma alaƙa ta ƙasashen biyu. shugaban na kasar iran ya jaddada zurfafa dangantaka ta addini da al'adu da tarihi a tsakanin kasashen musulmi yana mai jaddada wajibcin karfafa haɗin kai a duniyar musulmin shugaban kasar ta iran ya jaddada cewa al'ummar saudiya 'yan uwanmu ne kuma tun farko wannan dangantaka tana da matukar tasiri sannan kuma tun fara aikin gwamnatinmu mun yi ƙoƙarin ƙoƙarinmu na ƙarfafa wannan alaƙa ta wantaka. tsakaninmu da dukkanin kasashen musulmi ya kara da cewa idan kasashen musulmi suka cimma matsaya ta bai ɗaya da haɗin kai na hakika da gwamnatin yahudawan sahiyuniya ba za ta sake haifar da bala'i da kuma kisan bil'adama irin wanda take a yankin zirin gaza ba ya kuma taɓo fitin mahimmancin ajiye bambance-bambance a gefe da kuma inganta haɗin gwiwa a tsakanin kasashen yankin shugaban na iran ya jaddada cewa shugabannin ƙasashen musulmi za su iya yin aiki tare kuma su gabatar da wani abin koyi na rayuwa tare da wadata da ci gaba ga sauran al'ummomi na duniya. To jama'a masu rai kada sha'afa waɗannan labarai dai suna zo muku ne kai tsaye daga Hausa Radio Tehran. Shugaban ofishin siyasa na ƙungiyar gwagwarmayar Falasɗinawa ta Hamas Khalil Alhayya ya sanar da cewa ƙungiyar a shirye take domin ta shiga cikin tattaunawa domin tabbatar da cimma cikakkiyar yarjejeniya ta musayar fursunoni da kuma tsagaita buɗe wuta a yankin zirin gaza da janyewar isra'ila daga yankin da kuma kaddamar da yunkuri na sake gina yankin na gaza a cikin wani jawabi wanda kungiyar ta fitar alhayya ya bayyana cewa kungiyar hamas dan a shirye take domin sako dukkanin fursunoni wanda 'yan gwagwarmaya suke tsare da su a gaza da kuma samun adadi na fursunan falasɗinawa da aka amince a sake su da suke hannun isra'ila a tsare a gidajen kaso sannan kuma jirgin cewa dole ne irin wannan yarjejeniya ta hada dakatar da yaƙi baki ɗaya da kuma janyewar sojin isra'ila baki ɗaya daga gaza da kuma fara aikin na sake gina yankin da kuma kawo ƙarshen killacewar da ake ma yankin na tsawon shekaru sannan kuma alhayya ya yi maraba da kalaman baya-bayan nan na bohler wakilin gwamnatin ƙasar amurka wanda ya yi dangane da shawarwari na magance matsalolin da fursunoni suke ciki da kuma tabbatar da cewa tsage buɗe wuta a gazan alhayya baina matsalar da cewa tabbas mahangar da shugaban na amurka yake da ita wanda wakilan nasa ya bayyana tana matsayin shawara mai kyau da ta daidai da mahangar ƙungiyar hamas kan batun musayar fursunoni da kuma dakatar da yakin tsohon minista a tarayyar najeriya wanda ya bayyana matsayarsa dangane da abubuwan da suke faruwa na tashashen hankula ya zargi isra'ila da hannu a tashashen hankulan da suke faruwa a najeriya tsohon ministan sufuri da jiragen sama femi fani kayode ya yi kakkasar suka dangane da yawarta tashashen hankula wanda ake fama da su musamman a jihar plateau da kuma sassa na arewacin najeriya inda ya ɗora laifin kitsa tashashen hankulan da nufin ta da zaune tsaye a najeriya da wasu ƙasashe suke yi a wani faifan bidiyo wanda yake yawo a kafafen sada zumunta fani kayode ya yi ikirarin cewa waɗanda suke haddasa waɗannan tashe-tashen hankula a najeriya ba wai kawai 'yan ta'adda ba ne a'a akwai wasu ƙasashen waje waɗanda ake zargin cewa suna da hannu kai tsaye wajen kitsa wannan ta'asa sannan kuma kayo dai ya yi gargaɗin cewa rikicin da ake fama da shi yana kamance ciniya da irin wanda aka yi ƙirƙira a shekarar biyar a lokacin da tsohon shugaban ƙasar najeriya ɗin goodluck ebele jonathan ya fuskanci irin wannan matsala hakanan kuma ya bayyana cewa an shirya irin wannan a shekara ta 2014 kafin kayar da jonathan yanzu kuma sun fara shirin hakan domin tuntubar wato ko kuma tankarar zaben shekara ta 2027 inda ce mun san ko su wane ne kasashen waje ne da suka hada da na turai da kuma isra'ila to jama'a masu saurare karshen labaran duniyar kenan. da madalla da aka saurari labaran duniya kuma sai a gyara zama domin sauraron sauran sheshen da muka riga muka zayyana. Ko kun san. Jama'a masu saurari, Assalamu alaikum. yau juma'a 18 ga watan afrilun shekara ta 2025 wanda ya daidai da 20 ga watan shawwal na shekara ta 1446 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 71 da suka gabata a rana irin ta yau 18 ga watan afrilun shekara ta 1954 tsohon shugaban kasar masar jamal abdul nasar ya yi wa muhammad najib juyin mulki kafin wani lokaci dai a ranar 23 ga watan yuni na shekara ta 1952 janar muhammad najib ya tilasta wa sarki faruk na masar ya murabus da kan sarauta da kuma aka nada dan sarki faruk ya rike wannan masarauta a cikin shekara ta 1953 najib ya jiyo mulki inda ya ta kansa a matsayin shugaban kasar masar na farko amma a ranar 18 ga watan afrilu na shekara ta 1954 shi ma jamal nasir ya yi masa jiyo mulki inda ya dare akan kujerar shugabancin kasar ta masar jamal abdul da ya ta gagarumin rawa wajen bijirewa tsarin mulkin mallaka na turawa da kuma shiga kafar wando daya da isra'ila kamar yadda kuma ya kasance a sahun gaba wajen mara baya ga gugurmiyar falastinawa domin kwatar ƙasarsu da isra'ila ta mame hakanan kuma yana daga cikin waɗanda suka ta gagarumin rawa wajen kafa ƙungiyar 'yan mu ta duniya wadda kuma ta kunshi kasashe kimanin 120 na duniya. masu saurare ko kun cewa shekaru 45 da sa gabata rana irin ta yau 18 ga watan afrilun shekara ta 1980 kasar zimbabwe ta samu 'yancin kanta daga mamayar mulkin mallaka ta turawan birtaniya kasar zimbabwe yau take kudancin afirka kasa ce ta yau da take mallakin bakakin fata wadda allah ya albarkace ta da kasar noma turan birtaniya sun yi kane-kane a cikin dukkanin harkoki na kasar inda suke mulkin kasar kai tsaye wanda hakan yasa aka samu bullar ƙungiyoyi waɗanda suke ɗauke da makamai domin neman 'yanci musamman ma dai banda burtaniya ta bayar da 'yancin kai ga ƙasashe wanda take yi wa mulkin mallaka a nahiyar afirka wanda kuma hakan ya faru ne sanadiyar rauni wanda ƙasar burtaniya ta yi a yakin duniya na biyu a cikin shekara ta 1970 ƙungiyoyi masu ɗauke da makamai sun tsananta ayyukan su kan turan burtaniya a cikin zimbabwe inda robert mugabe ya kasance a tsawon gaba wajen yaƙi da mulkin mallaka na turan burtaniya a ƙasar ta zimbabwe da ƙarshe dai a cikin shekara ta 1980 turawa sun amince a gudanar da zaben 'yan majalisa na farko a kasar ta zimbabwe inda jam'iyyar 'yan gwagwarmaya ta zanu pf karkashin jagorancin robert mugabe ta lashe zaben daga wannan lokaci ne kuma aka zaɓi robert mugabe a matsayin shugaban ƙasar zimbabwe bakar fata na farko masu saurari ko kun san cewa shekaru 29 da suka gabata a rana irin ta yau wato 18 ga watan afrilun shekara ta shida saujin isra'ila suka yi ruwan bamabamai a garin kana wanda yake kudancin kasar labanan inda sa kashe fararen hula mata da kananan yara kimanin da goma a lokacin da aka gabatar da daftarin kuduri a gaban kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya domin yin allah da wannan ta'asa da isra'ila ta aikata amurka ta hukujiran naki ta kuma ki amincewa da hakan tare da hana daftarin kudurin wucewa amma babban zauren majalisar ɗinkin duniya ya yi allah wadai da isra'ila kan wannan mummunan aiki da ta aikata tare da tilastawa isra'ilin biyan diya ta dukkanin mutanen da ta kashe a wannan hari masu saurare ko kun san cewa shekaru 85 suka gabata rana irin ta yau wato 29 ga watan farfardin na shekara ta 1318 hijira shamsiyya aka haifi ayatollah said ali khamenei jagoran jin halin musulunci na kasar iran a birnin mashhad ayatollah said ali khamenei shine dan marigayi hujjatul islam hajj sayyid jawad hussaini khamenei kuma ɗani biyu a gidan rayuwar sayyid jawad khamenei kamar yawancin malamai na addinin musulunci ta kasance ne mai sauki kwarai ayatollah khamenei wanda ya fara karantar da ilimin fikihu da kuma ka'idoji a birnin mashad. yana da shekaru goma sha takwas tare da marigayi ayatollah milani ya tashi zuwa birnin najaf al-ashraf a shekara ta 1957 da hamsin da da bakwai. ya lura da halartar darussan manyan malamai mashahidai yana da matukar muhimmanci domin kara faɗaɗa iliminsa a makarantar hausa ta birnin najab ya ci gaba da halartar irin waɗannan darussa a gaban manyan malamai da suka hada da marigayi said mohsen hakim kuma sayyid mahmud shahrudi da mirza bakir zanjani da sai da haya sd da kuma mirza hassan burjarji sannan kuma ya amfana matuƙa da darussa da bincike a wannan karo amma mahaifinsa bai amince masa ya ci gaba da zama da birnin rajab ba don haka bayan wani lokaci ya koma mashhad daga shekara ta 1958 zuwa 1964 Ayatollah Khamenei ya ci gaba da neman ilimi mai zurfi a fannin shari'a da kuma usul da falsafa a makarantar hausa da take birnin kom kuma ya ci gaba da shan gajiyar halittar darussan manyan malamai irin su margayi aidullah burjari imam khomeini shek murtaza ha'iri yazdi da kuma allama taba-taba'i a cewar aidullah khamenei yana ɗaya daga cikin ɗalibai na margayi imam khomeini a farkon mai siyasa da kuma kalubalantar mulkin kama karya na sarki sha kamar da kuma ya kasance daga cikin waɗanda suka amfana daga bayanan shahid said mustapha nawab safawi a lokacin da safawi din ya je birnin mashhad tare da ɗimbin masu ra'ayin sauyi a shekara ta 1952 inda gabatar da jawabi mai ban sha'awa da kuma faɗakarwa ayatollah ali khamenei wanda yake matashin ɗalibi a wannan lokacin a makarantar suleiman khan a wannan rana ya tasiranto matuƙa da kalaman nawab safawi yana mai cewa a wannan lokacin ne safawi ya kunna wutar tasirin jun juhali a cikin zuciyata bayan jin juhalin musulunci da ya wakana a kasar iran ya zama mamba a majalisar jin juhalin bayan kuma ya zama wakilin mutanen tehran a wa'adi na farko kuma ya zama shugaban kasar iran wa'adi biyu a jere sannan kuma bayan wafatin marigayi imam khomeini a shekara ta 1989 majalisar kwararru ta zaɓe shi a matsayin jagoran jin juhalin musulunci na kasar iran Na sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin duniyarmu a yau shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa da suka shafi siyasar ƙasa da ƙasa da ta hada da wannan yanki na yammacin asiya to a yau shirin namu zai dubi ne akan ta saƙa da ake ta fuskar kasuwanci tsakanin ƙasar amurka da kuma ƙasar china da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. matakin da shugaban kasar amurka donald trump ya dauka na ƙara yawan kudaden fito a kan kasashen duniya da china take ciki ko kuma ma take kan gaba bai zama abin mamaki ba donald trump yana mu'amala da batutuwan siyasa ne da tunani irin na ɗan kasuwa hakanan kuma ya mayar da shi zama daidai da dillali wanda yake son ganin an samu riba mai tsoka saboda ya samu nashi kasan cikin gaggawa ba tare da la'akari da halarcin kasuwancin nashi ba a cikin shekaru ashirin na bayan nan ƙinjinin jinin ƙasar china ya mamaye shugabannin amurka da suka hada da shi kanshi donald trump amma akan trump ɗin lamarin ya fi tsanani da mai da wannan ƙin jini zama wani abu tamkar tsaka mai wuya a gare shi abinda zai kara wa shugabannin amurka tsananin da suka shigar da kansu dangane da kin jinin china shine yadda beijing take da shugaba wanda china din bata taɓa samun irinsa ba wato shi jinping domin shirin mutum ne mai turjiya da tsayin daka akan abin da yake yi har zuwa ƙarshe yana da azamar ɗaukaka ƙasar china a duniya da isar da ita inda ya dace a fagen siyasar ƙasa da ƙasa manufar farko da ƙarshe wacce amurka ta sanya a gaba ita ce kawo cikas da tarnaki. ga ci gaban da ƙasar china take samu a fagage da dama a baya amurka ta yi ƙoƙarin hana china ɗin ci gaba ko kaɗan amma da ta fahimci cewa ɗan zaki ya girma sai ta sauya siyasarta zuwa da za ta kawo wa wannan ci gaban cikas ba wai hana shi ba don ta san bata isa ba abin da yake cikin ƙwaƙwalwar donald trump shine ko dai mu kawo wa china cikas mu ɗan jinkirta ci gabanta ko kuma lokaci zai ƙure da na mun makara yin hakan kuwa yana nufin cewa amurka ta sauka daga kan kujerar ta ɗora kanta na jagoranta duniya china tana hulɗa da amurka ne bisa hikimar canawa da take cewa ka murƙushe abokin gabanka tun kafin mai fahimci cewa an fara yaƙi wannan yana nufin cewa lokacin fada da cana ya wuce don duk wanda yake son shiga fada da cana tamkar wanda zai harbi kafarsa ne cana tana ɗaukar lokaci yana da muhimmanci a fagen fada da makiya domin gwargwadon yadda za ta kauce fada da amurka na lokaci mai tsawo za ta rage asar za ta iya yi idan ranar fadan na hakika ta zo abin da ya zama mai jan hankali shine yadda trump ya buɗe fada da duk duniya baki ɗaya ta fuska kasuwanci wannan abin da ya kuwa yana cutar da amurka ne da manufofinta a duniya ya sa ana kallon amurka tamkar wacce take adawa da duk duniya baki ɗaya tana kuma sa ƙasashen duniya ɗin hatta waɗanda da suke ɗarin yin hulɗa da juna su dunkule su haɗe wuri ɗaya domin fuskantar wannan sabon yaƙi na kasuwanci na amurka ita kuwa ƙasar china tana cin more duk abin da yake faruwa tana son cin moriyarsa ne saboda kare manufarta tun lokacin zangon shugabancinsa na farko a shekara ta 2016 donald trump ya buɗe yakin kasuwanci da ƙasar china amma hakan bai wara komai ba domin an samu tazarar kuɗaɗe ta cinikayya ga amurka sun tashi daga kan dala biliyan 503 zuwa biliyan 578 tattalin arzikin amurka yana a matsayin kaso 26 ne cikin 100 na tattalin arzikin duniya baki daya a dalilin haka duk abin da ya shafe shi zai tasiri a duniya abu mai jan hankali a nan shine cewa matakin da donald trump din yake dauka ba shi da goyon bayan manyan masana tattalin arziki na cikin ƙasa amurkan kuma su kansu mutanen ƙasa amurkan ba su goyon bayansa don haka suke yin zanga-zanga da jerin gwano kusan kowace rana ta allah asarar da amurkan ta yi ta fuskar tattalin arziki cikin sa'o'i kaɗan sun kai dala tiriliyan biyar hakan ta faru ne washe garin da trump ɗin ya sanar da ƙara kuɗaɗen haraji ga ƙasashe masu yawa a duniya ba a je ko'ina ba kuma wannan asarar ta kai dala tiriliyan 11 kamfanin apple shi kadai ya yi asarar dala biliyan 250 a cikin sa'o'i hakan ya mayar da wayar tarho ta iphone zama mai tsadar gaske wani abu da wannan matakin na trump ya haifar shine karuwar bashin amurka bayan yakin duniya na farko amurka ta kasance ƙasar da tafi bayar da bashi ga kasashen duniya da aka yi yakin duniya na biyu kuwa ta kasance mafi girman tattalin arziki a duniya domin tattalin arzikinta ya kai kaso 45 cikin 100 na tattalin arzikin duniya baki daya amma yanzu wannan ƙasar ta kasance ita ce wacce aka fi bin bashi a duniya kuma tattalin arzikinta yana cikin yanayi mai muni a dalilin haka aikin da ke gaban shugabannin amurka shine warware wannan takaddama da wannan rikita-rikita ƙoƙarin ceto tattalin arzikin ƙasar ne yana da buƙatar abubuwa da dama da kuma ɗaukar wasu matakai da ba su zama karɓaɓɓu a wurin al'ummar ƙasar ba domin yin su zai sa a samu raguwar halin walwala da jin daɗi da mafi yawancin amurkawa suke ciki a shekara ta 1984 bashin da ake bin amurka bai wuce dala tiriliyan ɗaya ba amma ya ci gaba da ƙaruwa har ya kai dala tiriliyan 23 a shekara ta 2019 to a shekara ta 2024 kuwa wannan bashin ya kai dala tiriliyan 36 abinda wannan lissafin yake nufi shine cewa a cikin kowaɗanne shekaru biyar bashin nasu ya ƙaru da kaso 56 cikin 100 hakanan kuma ya kai kaso 117 na kuɗin shigar amurka idan aka fassara shi cikin sauƙi yana nufin cewa kowane ɗaya daga cikin 'yan ƙasa amurka ana bin shi bashin dala dubu ɗari da bakwai mafi rinjayen bashin gwamnatin amurka na cikin gida ne amma bashin waje japan ce ta fi baiwa amurkan bashi daga ita sai ƙasar canan da amurkan take rikici da ita wato cana ce ƙasa ta biyu da amurka ta ci bashi a wajenta da akwai dalilai da dama da suka sa amurkan ta zama mai kan cin bashi daga ciki da akwai karuwar kudaden da ake kashewa wajen tafiyar da ayyukan gwamnati hakanan kuma siyasar kiwon lafiya da kuma lokacin ɓullar cutar nan ta covid shi ma buga takardun kudaden amurka na dala yana cikin dalilan karuwar wannan bashin da kuma ganin cewa farashin dala ɗin ya yi sama sosai saboda ya dace da tattalin arzikin ƙasar yake tafiya idan har amurkan ta fara zartar da wato kuɗin harajin da ta ƙara wa ƙasashen duniya musamman turai to kuwa za su yi ƙoƙarin nemo wa kansu mafita watakila yin aiki tare da ƙasar china ya zama ɗaya daga cikin waɗannan mafitan da nahiyar turai ɗin za ta lalubo da hakan ba zai yi wa amurka daɗi ba kuma yadda ƙasashen china japan da koriya ta kudu suka sanar da cewa za su yi aiki tare a tsakaninsu domin su fuskanci ƙarin harajin na amurka zai amfanar da ƙasar china ne zai kuma taimaka mata ta fita daga killacewar da amurka take son yi mata ta hanyar amfani da waɗannan ƙasashen da suke zagaye da ita ita ma ziyarar da shugaban ƙasar ta china ya kai zuwa vietnam tana ƙarƙashin wannan manufa ta ƙoƙarin warware saɓanin da yake tsakaninsu a kan tekun china na kudu tabbas kasuwar amurka tana da muhimmanci a wurin china sai dai kuma hakan baya nufin cewa china ɗin ba za ta iya samu wata kasuwar wacce za ta maye gurbinta ta amurka ba musamman ma dai a cikin gabas ta tsakiya da kuma a cikin nahiyar afirka hatta a cikin wato kasashen da suke zaga da ita da a wasu lokutan ba su jituwa kamar kasar Indiya. da farko amurkan tana ɗaukar cana abokiyar gasa sai ta koma tana kallonta a matsayin ƙalubale yanzu kuma ta zama barazana a gare ta. tattalin arzikin ƙasar china zai fuskanci matsala na wani zango amma a ƙarshe zai kai ga raguwar mafi yawancin waɗannan matsalolin da zai fuskanta za kuma ta rabu da matsalolin da take fuskanta a yanzu daga makwabtanta saboda ɗabi'ar ci gaban da take samu a yankin tekun china na kudu to ma sauraro za mu dasa aya a nan saboda shirinmu ya zo ƙarshe da fatan an ji daɗin abubuwan da aka saurara kafin mu karkare baki ɗami ban kwana da ku muna gayyata ku zuwa shafinmu na intanet www.hausatv.com mu kasance cikin ƙoshin lafiya Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 kHz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hular mu kamar haka, Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi. yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp

masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. To jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare. Hassan barka agarsu ne ke muku lale marhaban a cikin shirin. To kamar da muka riga muka labarta muku sojojin isra'ila fiye da dubu da ɗari biyar ne suka nemi a kawo ƙarshen yakin gaza sojojin da suka hada da tsofaffi da kuma na yanzu ciki har da janar janar sun nemi gwamnatin ƙasar ta mai da hankali kan dawo da waɗanda aka yi garkuwa da su sai dai firaministan ƙasar benjamin netanyahu ya yi barazanar korar dukkan sojojin da suka sanya hannu kan takardar wannan shine maudu'in namu a yau malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake mana magana Assalamu alaikum gidan rajin jamhuriyar musulunci ta irin sunana Ibrahim mai wankin hula a garin mai gode a Kimba jihar Niger. Hakikanin gaskiya game da wannan kiran da waɗannan sojoji suka yi na Isra'ila da kuma shi barazanar da Benjamin Netanyahu la'anan ne Allah ya yi to bai zo mana da mamaki ba kuma dama can Allah ya dauki alƙawarin da cewa in dai bai hude ne in sha ma Allahu sai an daina garin shi a doron ƙasa in Allah da yardan Allah za a kawo ƙarshen su in sha ma Allahu. Ibrahim wankin hula a garin mai gode a Kimba jihar Niger. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu Radio Jamhuriyar Musulunci da ke Iran. Tawarko sunana Malam Kabiru da ke nan marayi dan gulbi kusa da makarantar Malam Abba Jamhuriyar Nijar. Mamba na masu kira da sauraron radio na Afirka reshen jihar Maradi. To alhamdulillahi wannan kusan dai mu ce darace ta ci gida. Babu mamaki ni a ra'ayina alhakin al'umma ne na Falastini da Hamas da yara ƙanana da tsohi da mata wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ko yaƙi ake ce kar a kashe da su babu wanda ba a kashe ba tana yiwa su ma in Allah ya ga dama alhakin wa'annan al'umma tasu tsakaninsu ta kulle da sojojin da firamin ministirkin da ma wane ne tana yiwa ta kulle ko kuma a'a in ma bata kulle ba su kan sojojin da su suka kasa aka ba da umarni aka kashe al'umma musulmi tsohi da mata da yara wanda annabi ce ka a kashe ko yaki ake yi su sojojin suka kashe tana yiwa su kuma tasu karshen tasu ne ta zo wannan dai daga Allah ne mu dai sai mu ce dukkan su da shi minister kin da sojojin sai mu ce Allah raka taki gona. assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu sashen hausa na biyu a tehran da sauraron ku ne aminu daga nan maradi jamhuriyar nijar to dangance da wannan rishin jituwa da ya shiga tsakanin firaministan isra'ila da sojojin shi har da manya-manya janar janar to mu dai wannan abu bangiji allah ya sa lokaci ne na rishin jituwa tsakanin su su dawo suna cin junansu saboda wannan cin kashi da ake ma wannan bayan allah na dina tsakanin mata da yara wanda ko yaƙi ake wannan ba dama taɓa su amma isra'ila ta zo tana kashe su kamar fara kisan kiyashi to ubangiji allah yana gani ubangiji allah ya kawo ƙarshen isra'ila nan wannan ƙungiya ta hamas kuma da ke fafatawa da su ubangiji allah ya ƙara masu ƙarfi linkin ba linkin hediyan da wanda suke da shi yanzu kuma allah ya ƙara sa rashin fitowa a tsakanin shi firamar sannan da wannan sojan in Allah ya sama su za su kawo ƙarshen shi masu kawo karshen shi daga mai sauraro Aminu daga nan maraɗi jamhuriyar Nijar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Muryo masu sauraron radiyon ƙasar Iran, radiyon Musulunci da farko suna na Sani Dawo Alaska tsatsun burin a cikin jihar da magaran jamhuriyar Nijar. To gaskiya wanga mataki na sojojin ƙasar Isra'ila kusan dubu ɗaya na su suka nemi a kawo ƙarshen yakin da ake a yankin Gaza. To gaskiya hakan abu ne mai kyau kuma muna goyon baya haka kuma muna taya su da addu'a. Allah sa wanga eh, mataki da suka ɗauka kwalliya ta iya biyan kuɗin sabulu duba da cewar zaman lahiya sai da shi kuma ya fi komi eh duka abin da zai kasance babu zaman lahiya to babu wani ci gaba a tare da shi muna fatan Allah ya kawo mana zaman lahiya a kasashen mu musulmai duk gunda ake tashin hankali muna roƙon subhanahu wataala ya kawo musu zaman lahiya mai doriya da ma ita kanta abin da lahiya za ta bukata sani dawo alaska tsafin gurin jihar da magaram a jamhuriyar Nijar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa farko suna na mamara zan yi Magariya. Eh, wannan mataki da sojojin isra'ila suka ɗauka gaskiya abu ne mai kyau hakan ya yi daidai to matsalar shi wannan firaministan da ya kawo wannan magana muna fatan allah ya mana maganin shi allah ya mana maganin shi eh, wannan yahudawan da muke tare da su muna fatan allah ya mana maganin su Sashen Hausa na gidan radiyon jahorar Musulunci Tehran mai magana samun haske dan mata limanci birnin jahorar Nijar. Asan barka ina maka fatari dangace da wannan dama da ka ba da na jin ra'ayoyi daga gare mu 'yan uwa musulmi na waɗannan sojoji suka ɗauki wannan mataki to Allah sa daga Allah subhanahu ta'ala abin ya hito kuma Allah sa an zo ƙarshen wannan fitina kuma Allah sa abu ne Allah ya ɗauka da kanshi ya tsaye da su kuma ya tusa masa imani da tausayi sauran waɗanda ba su gane ba Allah gane da su sannan muna fatan Allah subhanahu ta'ala ya mai da bala'i da masiwa da suka musulunci Allah mai da tsakanin su wannan shine fatan Allah tarwatsa Isra'ila da uwayen gidanta da dukkan wani mai kai da kawo cikin cutar da addinin musulunci sunana Abdullahi Tele Aro mai ganin mutuncin na daga dan mana jihar Maradi malam Hassan Barka haka mana godiya mana godiya da kuke ba mu dama mana tofa albarkacin bakin mu dangance da dukkanin maudu'ai idan kuka aza to ka gani wannan sai mu ce alhamdulillah alhamdulillah saboda mun san wannan yin Allah ne saboda dama an ci komai zahi maganin shi Allah to muna ma Allah dubin godiya da ya kawo mana wannan lokaci kuma ya kawo mu har daidai ga yar ko majiya ko magani dai gashi dai tunda har da janar jaran to gaskiya mun ma Allah dubin godiya kuma ubangiji Allah ya kara tona asirin su kuma Allah ya ƙara sa rabo kawo na a cikin wannan tahiya tasu wannan zalunci da suke ma yan uwan musulmai mana addu'a dama an ce yi addu'a makamin mumuni ce to in sha mu Allah dukkanin musulmai na kasashen duniya su ci gaba da gudanar da su kamar yadda suke ta yi kasu gaji sashen Hausa na radio Iran mai magana Hassan Laji Umar daga anguwar Sabon Gari da magaram Jamhuriyar Nijar na so gaba da dama zan tofa albarkacin baki na dangane da wannan maudu'i na wangara na to gaskiya mun ji daɗin wannan magana da sojojin Isra'ila suka ma shugaban ƙasa na ganin a kawo karshen yakin da suke a gaza domin san daman wannan ranar za ta zo kuma tun da kullum muna ta'adda yan uwanmu da suke cikin gaza ubangiji allah ka musu ɗauki kuma insha allahu insha allahu nasara tana dan tafi yan uwanmu na gaza sai sun nasara da yarda allah kenan muna kira ga shugaban kasar isra'ila da ya gaggauta janye sojojin shi daga cikin yankin gaza gabaki ɗaya na gode ku tashi lafiya assalamu alaikum wa rahmatullah shafin hausa radio tehran na uda mamadu a jadkori a karamar hukumar gidigir a jihar zandar a jamhuriyar niger a ra'ayin da kuka sa dangance da sojojin isra'ila waɗanda suke yaƙi da ƙungiyar hamas a ƙasan falasinawa to mu wayannan sojojin da suka ce su fasa yakin nan ko kuma a janye wannan yakin da ake yi to muna wa al'umman hezbollah eh, fatan alheri ko muna fatan allah ya ba su nasara akan dukkan wa'inda suke ƙin musulunci kuma allah ya haɗa kawunan shugabanninmu na musulmai na duniya baki ɗaya kuma allah ya sa wannan shine zai kawo ƙarshen zaluncin da isra'ila take a falisinawa da ƙasashen gabas na tsakiya domin ana kashe yara ana kashe mata ana kashe waɗanda ba su je ba ba su gani ba kuma an yi gum ana taimakawa ƙasashen musulmi suna gani ga su saudiya da sauran ƙasashe daban-daban manya-manya masu ƙarfi wanda za su faɗa a ji kuma sun kyale Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh biyu a Hausa. ban gaisuwa da fata alheri zuwa gare ku da fatan kuna lafiya. Daga farko dai kuna tare da Umar Musa mamba na masu kira da saurare nan ya mai. Eh ba mu yi mamaki ba faɗi ne wannan dama insha Allah insha Allah Isra'ila sai ta ɗauki kashin daga hannunta da izinin Allah. Allah yarda kuma Allah yana tare da mai gaskiya da Isra'ila da masu goya mata baya da mulahukan da a tare da ita to insha Allah da su sun ɗauki kashin su ga hannu Allah yana tare da mai gaskiya dama wannan mu bai zama nuna da mamaki ba mun san Alina an sace zanen mahaukaciya insha Allah wannan Allah yana tare da mai gaskiya kuma addu'a ko gobe yanzu an ka fara Allah Ubangiji ya ɗaukake su Allah ya ɗaukaki musulunci akan kahirci Allah ya nakasa ƙasar Isra'ila da ita da masu goya mata baya Allah ya ci amanarsu Allah Ubangiji ya ƙara ragargaza su Allah ya kaɗa musu mugun tsoro irin yadda Allah kai mai Fir'auna kamu Allah kai mai Isra'ila irin kamun nan da ita da masu goya mata baya Allah ka tona musu asiri ka da rana tsaka Allah ka nakasa su ka ci amana su ka lagargaza su kai musu kamun da ba su zato ba su tsammani a huta lahiya kuna tare da Umaru Musa Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh da farko dai kuna tare da shi manaja dan kabu kabu bakin kofar ta sha babba a Nijar da magara a nan kure Nijar kwamba ne a kungiyar masu kiyar tsoron radio na afirka reshe jihar da mazara da ma afirka baki daya a ƙarƙashin dazumin tasima to to wannan ra'ayi dai a bisa kan isra'ila sai zai muke ubangiji allah ka shirye ta zalunci ke ma gaza da falasina dai ubangiji allah ya mana maganin ta allah ubangiji ya wato mana haƙoƙin haka wani bayan allah nan saboda zalunci da ta yi musu dai ko addu'a za yi musu sha allah kuma allah ubangiji karya lawan allah karya ta ubangiji allah ka ƙarshen saboda ita wani tabbas isra'ila a zalima ƙasa ta ruba ƙasa ta kashe mana musulmai da yawa eh, ke magashin duniya tana ganin ta kyale kuma take so halo ta yi ta kirkiro na abinci na daban to bagiji allah kai fatan nasara kan abin da ta yi tunda kare ta aliyu tunda mai da mata duwar mugun sharin tadda a zamu kenan ina muku fata alheri assalamu alaikum kuna tare sai manaja mai kawo ba ta ba, ta shafa kwana jihar ta magana jihar turin jihar ba ne a kungiyar masu kyau sauran radiyo na afirka rashin jihar da magana baki daya assalamu alaikum Radio Jamhuriyar Musulunci ta Iran Nasir Malam Malam Falalu ne ke magana fatan alheri muna godiya kwarai da wannan maudu'i naku kuma ni dai abin da zan ce Allah ya sa Allah ya mana zaɓi mafi alkhairi Allah ya zaɓi mafi alkhairi haka ne to duk yadda ta kasance dai komai shine dai amma fatan da zan Allah ya sa in hakan kin ne to Allah ya sa ya alkhairi in ko ba wani Allah ya zaɓi mafi alkhairi ina godiya sosai ina godiya sosai Allah ya zaɓa ma kasashen duka dai fatan alai da kwanciyar hankali da zamanin layya mai magana Nasiru Malam Sule daga nan jamhuriyar Nijar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu sashen Hausa na ra'ayi ra'ayina dangane da wannan maudu'in da haramtaccen kasan Isra'ila take ciki dangane da yakin da take da Gaza sanin duniya ne wanda za mu iya cewa ita da iyayen gidanta biyar karfin larabawa sun kasa iya karfin da ya kamata su yi amfani da shi a Gaza su amma kuma sojojin su suna nuna gazawa ko kuma kyamar wannan yakin da ake ya kamata a ce shi shugaban gwamnatin na haramtacce ƙasar isra'ila ya saurari abin da sojojin shi suke kira a gare shi na ya daina wannan yakin ya kuma yi ƙoƙari ya sasanta ta yadda za a samu yan uwansu fursunonin yaƙi da suke hannun ta hamas kuma allah ya ba wa hamas nasara ya kuma ruguza isra'ila da magoya bayan ta a tashi lafiyar sashen hausa na biyu. alaikum rediyon tera rediyon musulunci ne magana malama ramata isa daga nan babban birnin birnin yamai jamhuriyar Nijar an koma gida birnin Kantagar hangar mamba. Da masu kira da sauraron rediyo ne na duniya duka gaba ɗaya daga nan babban birnin yamai amma an koma gida can daji birnin Kantagar hanga ina gaida. Wannan Isra'ila hutar gashin ta ta gani a ta ga wutar gashin ta mai jajayen kunne allah ya tsare muna kasashen mu na musulmi inda suke duka inda kasashen musulmi suke allah ya tsare su allah ya kiyaye su allah ya tsare su mai magana malama ramatu ya saka daga nan babban birnin ya mai an koma gida kan tagara assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu sashen hausa na gidan radon jamhuriyar musulunci iran farko suna na ibrahim shushana wanda ke garin kasige jamhuriyar nijar jihar murad hassan barka ina maka fatan alkhairi nan mamba na masu kira da saurare na reshen jihar muradi dangance da wannan takaddama ta tsakanin hamas da isra'ila allah subhanahu wa ta'ala shine mai ikon shi kuma shine mai yin abin da ya ga dama e kira na ga 'yan uwa musulmi wannan baraka da ta samu allah ya sa haka shine ya zama alkhairi ga musulmin kasashen afirka baki daya kuma dama allah yana cewa inna allaha ma'asabirina Allah tabbas yana tare da masu haƙuri kuma mai haƙuri mawadaci. Ku diba haramtacce ƙasar Isra'ila abinda take tama eh, mutanen ƙasar Hamas da Falasinawa tsofaffi da yare ƙananuwa da mata. A shari'a ta musulunci babu kashe su babu inda Allah ce a kashe saurin yaƙi. Amma yau haramtacce ƙasar Isra'ila babu abin da take bi tana kisa daga ƙananan yare sai tsofi sai mata. Haba jama'a. ai Allah bai kwana bai an gaji kuma gaba dai gaba dai musulunci dama Allah yana mana faɗakarwa abubuwa wuri da yawa cikin Qur'ani kuma mun yi hakuri iyakan mu gaya ma Allah subhanahu wata'ala da bi izinillahi da yarda Allah da yarda annabi ko kafirai su so ko kasu ko ba su so sai addinin musulunci ya ɗaukaka. Sashen Hausa na gidan radiyon jahorar musulunci Tehran mai magana samun haske ɗan mutalimanci birnin jahorar Nijar. Hassan barka ina maka fata dangance da wannan dama da ka ba da na jin ra'ayoyi daga gare mu 'yan uwa musulmi na waɗannan sojoji suka ɗauki wannan mataki to Allah sa daga Allah subhanahu ta'ala abin ya hito kuma Allah sa an zo ƙarshen wannan fitina kuma Allah sa abin ne Allah ya ɗauka da kanshi ya tsaye da su kuma ya tusa masa imani da tausayi sauran waɗanda ba su gane ba Allah gane da su sannan muna fatan Allah subhanahu ta'ala ya mai da bala'i da masiwa da suka musulunci Allah ya mai da tsakaninsu wannan shine fatan Allah tarwatsa Isra'ila da uwayen gidanta da dukkan wani mai kai da kawo cikin cutar da addinin musulunci kowane ne kowace ce allah sa zo karshen dukkan ganin lahiyarsa da zaman kwanciyar hankalinsu wannan shine watan mu Allah wa tabbatar da wannan abin Allah tabbatar da shi to masu sauraro ganin lokacin da muke da shi ya kawo jiki a nan tilas zan ɗuga aya a cikin shirin na yau sai kuma wata fitowa idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa ni Hassan barka agaris da na kasance da kuke cewa bisalam a huta lafiya